idan mace hancinta ne ya lalace da Allah halice ta da shi yayi amma ta je a yi sajiri a ƙara girman hanci baya halatta mace tana da mamanta girman bai ba ta je a yi sajiri don a ƙara girman bai halatta ba me dalili sai dai dama ana yin aiki ne don a gyara abun da daman haka Allah ya yi shi ya samu matsala amma ba don a sake ba ya ce in sakewa aka yi na Allah da ya yi ba abin da ya taba sai ka je a canja ya ce to ya shiga cikin babin kuma canja halittar Allah da Allah ya hana ya kafa hujja da hadisin imamun nasa'i rahmatullahi alai hadisi na 5161 na hadisin arfaja bunu as'ad da ya je shi wani yaƙi a dalilin yaƙin aka sare shi sai aka cire masa hancinsa so da ya dawo sai saka wani hanci da aka yi shi da azurfa alfibba sai zama bai kyau ba fiye yin halitta da ya gani sai ce ka je a cire na azurfa a saka na zinare zai fi yin kyau to kaga dalilin akwai hancin yanzu an cire shi a wani falin jarrabawa sai aka ce ya je ya sa mai nau'i kaza a wurin so da wannan sai zama in daman an halicce ka da abu sai ka rabu da shi dalilin jarrabawa ko wata cuta ko kuma dalilin hatsari to ya halatta a yi kamar kafar roba a sawa mutum ko ta karfe halal ne